Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata, 25 ga watan Oktoban shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa 'yan kasuwa a birnin abuja na ci gaba da tofa albarkacin bakin su a game da gargaɗin da ofishin jakadancin amurka ya yi na yiwuwan kai harin ta'addanci a abuja sa'annan shugaban najeriya muhammadu buhari da ke ziyarar aiki a ƙasar koriya ta kudu ya yi wata ganawa ta musamman da babban sakataren da tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin moon a birnin seoul na wato ƙasar kamar kowanne daren ranar talata yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda matsalar rashin tsaro ke ƙara jefa talauci a wasu yankuna na arewacin najeriya wanda mustapha nasir batsari ya hada mana kana muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar niger to amma kafin nan ga maryam da kanun labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Rishi Sunak ya zama Prime Ministan Birtaniya a yau Talata 25 ga watan Oktoba bayan da Liz Truss wadda ya maye gurbinta ta yi murabus. Truss ta yi magana a takaice a wajen ofishin Prime Ministan kasar da ke Downing Street kafin ta kama hanyar zuwa fadar Buckingham don miƙa takardar murabus ɗinta a hukumace ga Sarki Charles na uku wanda shine ke naɗa prime minister a Birtaniya. Yayin da Truss ta bar fadar shi kuma Sunak ya isa. inda sarki charles ya gayyace shi don kafa gwamnati sunak ɗan shekara 42 tsohon shugaban baitul malin ƙasar wanda ya shafa shekaru bakwai kacal a mukamin siyasa da aka zaɓe shi an ɗora masa alhakin kawo ƙarshen sa'insa da rikita-rikita da ke faruwa a gwamnatin ƙasar lamarin da ya tsorata masu zuba jari da kuma jan hankalin ƙasashe abokan hulɗar birtaniya Sunak shine firayim ministan da ya fi ƙananan shekaru a Birtaniya cikin sama da shekaru 200, kuma shine firayim minista na farko wanda ba bature ba. A yau talata shugabar tarayyar turai ta EU Ursula von der Leyen ta nemi goyon baya don farfado da Ukraine cikin gaggawa yayin da kasar ke fuskantar abin da ta kira hare-haren da sojojin rasha suke kaiwa akan ababen more rayuwar farar hula. da take magana a birnin Berlin a wani taro don tattaunawa akan farfado da Ukraine da sake gina kasar. Von der Leyen ta ce a bayyane yake rasha na kokarin hana al'ummar Ukraine samun ruwa da wutar lantarki a yayin da hunturu ke gabatowa. Ta ce irin waɗannan hare-haren na rasha ayyukan ta'addanci ne zalla. Von der Leyen ta kuma bayyana girman barnar da aka yi a Ukraine a cikin wata takwas bayan da rasha ta ƙaddamar da kai hare-haren na ban mamaki. Taron da aka yi ya tattaro wakilai daga gwamnatocin kasashe, cibiyoyin ilimi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar ta EU ta ce tattaunawar za ta taɓo yadda za a ba da fifiko kan buƙatun Ukraine da kuma hanyoyin da ake da su na samar da kuɗaɗe A yau talata ne wata kotu a Rasha ta fara sauraron ɗaukaka ƙarar da 'yar wasan ƙwallon kwandon nan ta Amurka Brittany Griner ta shigar a kan hukuncin ɗaurin shekara tara da aka yanke mata saboda an same ta da man wiwi a cikin kayanta. Griner ta halarci zaman shari'ar ne ta bidiyo daga cibiyar da take tsare a wajen birnin Moscow. A ranar sha-biyar ga watan Fabrairu ne aka kama 'yar wasan da ta lashe lambar zinari har sau biyu a filin jirgin sama na Moscow dauke da man wiwi wanda aka haramta a ƙasar Rasha. A ranar 4 ga watan Agusta aka kuma yanke mata hukunci na zama gidan yada tsawon shekara tara bisa zargin mallaka da safarar miyagun kwayoyi. Graina ta amsa laifinta a lokacin shari'arta, amma ta ce kuskure ne. ba ta yi ne da nufin karya doka ba. amurka ta ce an tsare griner ne ba yadda ya kamata ba kuma ta yi tayin musayarta da victor boot ɗan ƙasar rasha mai harkar sayar da makamai da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekara 25 a gidan yara a amurka to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumomin shari'a Iran sun gabatar da tuhume-tuhume kan masu zanga-zangar da aka kama a 'yan makonnin da suka gabata a lokacin zanga-zangar adawa da gwamnati da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama suka ce an kashe mutane da dama. A yau talata babban alkalin lardin Kurdistan ya gurfanar da mutane ɗari da goma a gaban kuliya. Matakin na zuwa ne kwana guda bayan da Hussein Fazl Harkandi, babban alkalin lardin Alborz ya gabatar da tuhume-tuhume a kan masu zanga-zanga 201 sai kuma a lardin Galsden inda mai gabatar da kara ya ce ana tuhumar masu zanga-zanga 55 ali salehi mai shigar da kara na birnin tehran ya gabatar da tuhume-tuhume kan wasu mutane 315 bisa zarge-zargen yin taro da hada baki da nufin yi wa tsaron kasar barazana da yada farfagandar karya kan tsarin kasar da kuma tada zaune tsaye Jagoran addinin kasar Ayatollah Ali ya kira wasu daga cikin masu zanga-zangar da aka kama wakilan makiyan kasar yana mai cewa a shari'arsu ya zama wajibi jami'an shari'a da na tsaro su yi aikinsu. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, 'yan kasuwa mazauna birnin Abuja suna ci gaba da dofa albarkacin su a game da gargaɗi da ofishin jakadancin amurka na najeriya ya yi na yiwuwar kai harin ta'addanci a wurare kamar kasuwanni ofis-ofis wuraren ibada da nishadi a birnin na abuja wakilin muryar amurka a birnin abuja shamsiyya hamza ibrahim ta ziyarci sananniyar gadon nan ta aya da ke zama mahaɗin birnin da jihar nasarawa don jin ra'ayin mutane a game da wannan gargadin da matakan da suke dauka na kare kansu la'akari da yanda aka rasa rayuka da dama a shekarar 2014 sakamakon harin bam da aka kai a tashar motar yaya ga dai shamsiya hamza ibrahim To kai tsaye ina nan gadar AYA inda ya hada kasuwa da kuma tashar motoci da mutane ke shigowa daga can jihar Nasarawa da shiga cikin birnin Abuja. A nan gurin na da daɗaɗɗen tarihi inda aka taba kai hari ko a kwanakin baya kuma na zanta da wasu daga cikin mutane a nan gurin shin wasu matakai suke ɗauka game da wannan a takarda da ke yawo da ya fito daga ofishin jakadancin Amurka game da harin da ake tunanin za a iya kawo nan babban birnin tarayya Abuja. Ku biyo ni don jin ra'ayoyin mutanen gurin nan. Sunana Abdullahi Nasir. A gaskiya babu wata fargaba da nake ji a matsayina na talakan kasa. wannan fargaba zan ji bayan a lokacin da aka kawo hari da yanya da ma sauran gurare. Ai dama an riga an sanar cewar kamar yanzu ne mafi yawa aksari DSS suna sanar da cewar a aksari za a kai hari guri kaza ko kuma sun ba da rifoto kaza. Ai mafi yawa wani lokacin kafin a kai hari ko kafin abin akan iya fitar da wannan rifoto amma wannan baya hana jama'a su su na yau da kullum kan yan najeriya wannan ma tsoro za su ji na za a kai hari guri kaza za a kai hari guri kaza illa ya kace wannan wata irin sanarwa ce wanda yake dama ma riga an saba da ita wani tunana dan juma yusi wannan dan juma kana da masaniya akan wannan takarda da ke yawo a kafafen yada labarai eh ina da masaniya saboda na gani a kafofin watsa labarai haka suna faɗa gaskiya mun ba mu ji tsoron komai ba ba mu ji tsoron komai ba gaskiya da abin da muke gani gaskiya abin ba zai faru yadda suke magana a kai ba mm. saboda me yasa kace haka to saboda dai gaskiya wani sa'ili za su za a faɗi abu ne amma abin ba zai yi ba ne. Babu wani mataki da kuka ɗauka don kariyar kai? Mu a nan idan irin wannan abu ya samu akwai matakan da muke ɗauka muna kallon mutane waɗanda za su shigo da wasu jikunoni ko wani abu haka wanda ba mai da shi ba za mu ce ba za mu aji ba sannan in mun ga mutum ba mai da shi ba yana da wani abu haka a jikin shi za mu ce to gaskiya ba mai da shi ba. Na na Abubakar Yusuf kuma ina bibiyan midiya tun jiya na ji har ma aiki ya ce kar mu tsorita kuma har ma na ga kusan operation sun fara yawo a gari kuma ni ma ina cikin sa ido da sauran al'umma mun Allah da mun san ba abin da zai faru a ƙasar mun Allah da Allah zai ba mu a nan ku bangaren akwai wani abu da kuke wajen kare kai a na talakan ƙasa akwai dai abin da zan iya na farko ina attention din ni kaina sakon ina ga abin da bai daba ba zan iya do security report wanda na ga zai iya ɗauka ko kuma wanda ya fi karfin sa kuma shikenan zai mu bar wa Allah wannan sai addu'a kuma daga baya masanin al'amuran tsaro a Najeriya Yahuza Ahmad Getso ya shawarci 'yan kasar baki daya da su yi taka tsantsan game da bayanan da ke fito fitowa daga ofishoshin jakadancin kasashen ketare a ƙasar. Na farko su yi taka tsantsan da wasu daga cikin bayanan da suke fitowa daga ofisoshin jakadin kasashen waje saboda waɗansu dalilai da muke da su da hujjoji na cewar su kansu ofisoshin jakadin kasashen wajen suna ba da wata gudunmuwa ta kai tsaye da kuma ta bayan gida ta fuskar samar da matsalar tsaro a cikin gida sakamakon ba da dama ga kamfanoninsu na kasashensu waɗanda suke samun kuɗaɗe karkashin wato sama kirkiran makamai da suke yi domin dole sai da rikice-rikice a kasashe masu tasowa irin Najeriya sannan waɗannan kamfanonin na za su iya yin ciniki za kuma su samu kuɗaɗen shiga wanda za su amfana da su. Tare dai hukumomin tsaro a Najeriya suka sha alwashin ɗaukar matakai na ganin cewar ba a samu wani hari ba a Abuja da ma sauran jihohin da ke da iyaka da babban birnin tarayyar ƙasar Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. shugaban najeriya muhammad buhari da ke ziyarar aiki a ƙasar koriya ta kudu ya yi wata ganawa ta musamman da tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin moon a birnin seoul a ƙasar to ganin cewar mr bankin moon baya aiki a hukumar majalisar ɗinkin duniya ko wata gwamnati a koriya ta kudu wakilinmu umar faruk musa ya tambayi babban jami'in yada labarai a fadar gwamnatin najeriya malam garba shehu ko menene shugaba muhammadu buhari da bankin mun suka tattauna ko kuma menene muhimmancin ganawar a fuskar diplomasiya shi banki mun gida ce da ta kudu a gare shi saboda haka ziyara ce ta girmamawa ya taima shigo muhammadu buhari tun kafin wannan lokaci banki mun yana da kyakkyawar dangantaka da shi da shugaba muhammadu buhari kuma wannan kusanci ya karfafa yayin da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka profesa ibrahim gambari ya ba shi babban jami'i na sa wace chief of staff shi profesa gambari ai mataimaki ne ga banki moon mataimaki na kusa wanda suka yi aiki shekara da shekaru yayin da yake shi sakataren majalisar ɗinkin profesa gambari ke taimaka masa saboda haka Tunda eh, da shugaban shiga fadi shugaban wannan kusanci ya ƙara zuwa kusa kuma banki ne kan da na shawarwari kuma ƙarfafa gwiwa ga shugaban muhammadu buhari daga lokaci zuwa lokaci to kaga ba za a mamaki ba yau gashi shugaban buhari ya je koriya ta kudu garin su banki mu banki mu ya zo idan shi tattauna kamar yadda aka saba shekara da shekaru da shawarwari a tsakanin su su wa juna. Kana ganin akwai wata moriya ko muhimmanci a wannan ganawar da shugaba Buhari ya yi da shi akan waɗansu bukatu da Najeriya ko nahiyar Afirka take da a majalisar ɗinkin duniya inda shi banki mun ɗin zai iya taimakawa? E kwarai da gaske shi banki mun a yanzu ai ka gaba shugaban wata gwamnati ce ko su ko wani guri da za a ce a'a za a yi dangantaka gwamnati da gwamnati ba ma mutumin da ya shugabanci majalisar ɗinkin duniya ai ya yi wa tsarin siyasa da mulki na duniya sani irin na kakaf ya san komai kuma a lokaci da najeriya take ta fafatawa ita da wasu ƙasashen duniya wajen yaƙi da matsaloli irin na ta'addanci wanda suke ƙetare iyakar ƙasashe da ƙasashe ake ta ƙoƙari ma ita kanta majalisar ɗinkin duniya a kawo canje-canje kamar majalisar tsaro wanda babu wakilci na dindindin da ƙasashe irin ko ɗaya daga afirka ba mu muna ta ƙoƙari a ga cewa a'a an yi gyara afirka ta samu kujera najeriya kuma kujerar nan bai ce a ce najeriya aka baiwa to ga duk irin waɗannan abubuwa za su amfane mu a'a sun yadda da mu su ma su kama irin ƙoƙarin da muke yi don kawo ci gaba da ita ƙasar ta to madalla malam garba shehu kenan a tattaunawarsa da umar faruk musa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan washington dc To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda matsalar rashin tsaro ke ƙara jefa talauci a wasu ɓangarori na yankin arewacin Najeriya wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. Masu sharhi akan tattalin arziki da kuma al'amuran yau da kullum a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan yadda matsalar rashin tsaro ya ƙara jefa tsananin talauci a tsakanin 'yan Najeriyar. Wannan matsala dai ta fi yin kamari a wasu yankuna na jihohin arewacin Najeriya, musamman a yankunan karkara inda 'yan fashin daji suka hana yin noma da kuma cin kasuwanni irin na ƙauyuka. Farfesan aikin gona kuma shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger, Farfesa Muhammad Yakubu Auna ya ce rashin abin yi ga matasan karkara na taimakawa wajen ba su dama su taimaka wa 'yan ta'adda da bayanan sirri. Mata da matasa wanda ake kokarin ganin a taimaka musu don a samu zama lafiya a ƙasa a sanin kowa ne a ƙasan namu rashin tsaro ya daddaye shi kuma ba kuma ba ne saboda rashin abin yin matasa ne kana ganin da yawa informant ɗin da ake magana na banditry ai da yawa matasan da ake samu saboda rashin abin yi ne abu ne wanda yake ba a ma gwamnati ita kadai duk wanda ya samu wannan irin dama ya kamata ya taimaka mu kaga in matasan nan suka samu abin yi ta kowa zai zauna lafiya wannan matsala dai ta sa gamayar wasu kungiyoyi suka ɗauki matakin tallafawa wasu matasa su kimanin 600 daga kananan hukumomi takwas na masarautar kwantagora inda lamarin 'yan ta'addan suka ta'azzara kwamar sahabi muhammad na ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar waɗannan ƙungiyoyi da suka raba wannan tallafi. saboda yau idan akwai dogaro ga kai ishu na shaye-shaye fadace-fadace rashin zaman lafiya shiga wasu halaye da basu kamata ba kila za a dan samu sauki a haka a nan kuma wannan dubu ashirin ashirin an basu ne domin su yi kasuwanci haka masu kananan masana'antu kenan wannan magana haka yake masu kananan masana'antu yau mutum ya samu dubu ashirin ya iya sayi abun hada man shafi ko ko abun hada aizal ko ruwan freshina ka ga mace at least ta samu abin da take a gida idan ta sayi gyada ta iya fara yin kuli-kuli to akwai abubuwa makamantan haka wanda yake da yan kuɗin nan kana iya fara yi. menene muhimmancin yin haka a daidai wannan lokaci? Eh, muhimmancin yin haka shine ka san lamari na ci gaba ba a makara mm. a kun lokaci ana iya yin wani abu kamar yadda na faɗi ne akwai mutane da yawa waɗanda yake suna taimaka maka sa mm. a cikin mun yi award presentations mm. waɗanda yake wasu da suke taimakawa mun kira su mun ce mun gode wanda yake akwai wasu da zaka lura suna ta taimakawa amma kuma sun samu mukamai ba da daɗewa rayuwa ba wanda yake za ka lura lamari na rayuwa baka gama a lokaci guda daya to yanzu su wayannan matasa da kuka raba ma dubu ashirin ashirin kuna da tabbaci za su yi abin da kuke so su yi da kuɗin nan wai insha Allah saboda a cikin fam din da muka rabar akwai kolum na garantos kuma mu akwai um, mun kawo wani hanya na monitoring and evaluation ta yadda za mu rinka dawowa lokaci lokaci saboda mu duba mu tabbatar da taimakon da aka musu mm. ya kai ga inda suke abin da ake so ɗaukar wannan mataki na raba tallafin da yi ba yana nufin gwamnati ta kasa ba ne in ji farfesa muhammad yakubu auna abu ai kasa gwamnati bata kasa ba fase saboda abin da bahaushe ke cewa in dambu ya yawa baya jin mai duk abin da gwamnati ke kokarin ta yi ba za ta iya karewa da kowa ba sai an samu ire-iren wa'annan mutane su ma su shiga su kama gwamnati wasu da an ba su kuɗin nan za su yi gaban kansu su kashe ta wata hanya me kiran ka ga matasan nan da suka samu tallar a wannan wurin taron na gaya masu na ce kuɗi da aka ba su ba kuɗin sadaki ba ne ba kuɗin ƙara mata ba ne saboda na san al'adar mutanenmu da yawa kowa ya dan samu ɗan canji a jihunsa babu abin da yake tunani daga ƙara mata sai sharholiya mun nuna masu cewa wannan kuɗaɗen da aka ba su akalla an ba su ne su je su fara yan ƙananan sana'o'i wata rana su ma su taimaka ma wasu to kaga an suka yi haka sun kyauta ma shi wanda ya ba su wannan tallafin saboda wata rana shi ma ya ƙara ba wasu to amma a nashi gefen babban daraktan agajin kungiyar izala a najeriya injiniya mustapha imamu sitti ya yaba da ƙoƙarin ƙungiyoyin da suka ba da wannan tallafi sai dai ya ce ba zai taimaka da komai ba a saboda haka akwai buƙatar shigowar gwamnati sosai a cikin lamarin wannan kokari da ainihin waɗannan ƙungiyoyi suka yi sai mu ci Allah ya saka musu da alkhairi hmm. amma dai ba zai kashe komai ba saboda dubu ashirin a wannan lokacin ba komai ne ba akwai buƙatar babu shakka gwamnati ta shigo cikin wannan al'amari domin mutane suna cikin fatara da bala'i da yunwa Mm. a wurin ma da suka samu damar yin noma wasu wuraren an hana su ma ɗiban amfanin gonan nasu wasu wuraren an hana su kewayar amfanin gonan nasu domin sai da kewaya da gyara sannan amfanin yake kyau wasu wuraren ba a ba su ma damar yin ainihin noman ba suna ji suna gani damunar ta wuce a ƙauye ko karkara kuwa muddin aka ce babu noma ba abinci to bala'i ya sauka Mm. saboda haka muna kira ga gwamnati ta jiha da ta tarayya da ta shigo ciki ta tallafa wa bayan allah nan yan kasa ne yan najeriya ne ba za mu so a ce ainihin an shiga cikin irin wannan bala'i ba sauran ƙungiyoyin da suka yi wannan aiki kuma suka tallafa da dubu ashirin allah saka musu da alkhairi sannan kuma wasu ƙungiyoyin da suke da karfi to su ma akwai bukatar su shigo ciki don a tallafa a samu a tsira tare a gudu tare a tsira tare Duk da karancin wannan tallafi dai, wasu daga cikin waɗanda suka samu musamman mata sun nuna farin ciki. Sunana Muhammad Habiba daga Agwara Local Government. Eh gaskiya an bani wannan tallafin alhamdulillah na gode wa Allah da ya nuna mini wannan rana kamar haka. Gaskiya abin da zan yi da shi domin ganin ya amfane ni shine zan cika in kai saboda ɗawainiyar makarantar da zani yanzu hakan ga. Shi zan je in yi ma wanga kokari da shi da wanga al'abari da aka mun. Kasuwanci yanzu ko na ce zan yi shi babu lokacin da zan yi shi. Sunana Aishat Ibrahim daga Agwara. Eh mu an sa. mun gode sosai Allah Allah ya saka ma wanga da ya muna wanga wanda ya bamu tallafin ga albarka shi ma Allah ya bude mai wani hanya. asma Abubakar daga Mashegu. To na dai gode ma Allah da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Allah ya sa musu albarka. Allah ya sa mu more. To zan kama sakai su. Sakai kamar dawa haka ko masara an samu ci gaba da su. Maratu Muhammad Mashegu. Eh, na gode ma Allah gaskiya Allah kuma ya kara ɗaukaka. Allah kuma ya kara ci gaba ga aikin da muka samu. Gaskiya zan yi kasuwanci da dama. Allah ya kara buɗi kuma su ma gaskiya in suka ga tallafin da muka samu mun ji daɗi sosai mun ji daɗi mun ƙara jin daɗi Allah kuma ya ƙara ɗaukaka kuma Allah ya ƙara mutanen da suka ba mu tallafin Allah ya ƙara musu kujera ya sa kujeran da ke da su. Esther Bitrus da Joe na ansa. Godiya na ba iyaka Ubangiji ya kara daga su sama ya ɗaukaka su. Abin da suka ba mu kuma Ubangiji ya albarkace shi. Ubangiji ya kare shi da sherin duniya. Ubangiji ya kare shi da 'ya'yan shi da iyalinsu a cikin sunan Yesu. sunana na ciwo lawal aya eh, ina dubu ashirin eh, ina wani kasuwanci gaskiya sosai gaskiya ya taɓa zukatan mutane sosai magana na gaskiya wayannan kuɗin ma da aka bayar gaskiya ba ni na amfani da su ba da na ba babana ne bunƙasa hakan kasuwancin shi ka kura gaskiya ban san wani ran godiya zan yi ba ko ban san me zan ce ba a nan jihar Neja dai har ya zuwa wannan lokaci 'yan fashin dajin na ci gaba da kai hare-hare a wasu yankuna na jihar na baya-bayan nan shine na babbar asibitin gwamnati da ke garin gulu inda suka hallaka kimanin mutane biyu tare da yin awon gaba da wasu mutanen ciki har da jami'an kiwon lafiya da har ya zuwa wannan lokaci babu labarin su. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A da Mustapha Nasiru Batsari, ta yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin kwallon kafa na Champions League na nahiyar Afirka da hukumar kwallon kafa ta nahiyar CAF ko kuma CAF ta Hedo inda ta Hedo da jerin sunayen club club na kwallon kafa su goma sha shida na wannan nahiyar da suka cancanci shiga karawar rukunna na gasar na wannan shekara. Kungiyoyin sun hada da Al ta kasar Egypt ko Misira sai Al Hilal ta kasar Sudan da Al ta kasar Sudan akwai Petrol wanda ta kasar Angola sai Cotton Sport ta Garuwa garo a kasar kamaru da kuma belwizdad ta kasar algeria da esperance tunisia kasar tunisia sai kuma horora ta kasar guinea da gs kabili ta algeria sai melody sundowns ta afirka ta kudu da raja casablanca ta morocco sai simba ta kasar tanzania da vipers sc ta uganda sai kaza casablanca ta morocco da zamalek ta kasar egypt ko misira sai as vita club ta rdc republic democratic congo a wani labari na daba an shiga wani rahotanni sukan ba da labari ko nawa ne aka rattaba hannu tsakanin Kylian Mbappe da kungiyarsa ta Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa da jaradu ko kuma majallun wasanni na nahiyar Turai musamman na kasar Faransa inda 'yan jaridun suka ce ai kungiyar ta amince ta baiwa dan wasan har euro na gugar euro miliyan 630 a tsawon shekaru uku kwatankwacin sefa biliyon 416 da miliyon 770 da jika 200 na na sefam kusan biliyon 420 na naira ta tarayyar najeriya sai dai tun jiya kulob din na psg paris saint germain na kasar faransa wata sanarwa da hiddo ya karyata wannan maganar tare da yin mamakin inda wannan zancen na 'yan jarida suka samu shi a daidai lokacin da kulob din ke gab da karawa da takwaransa na makabi haifa na kasar isra'ila a wasannin champions league nahiyar turai da ake can ana yi yanzu haka kulob din na faransa da har zuwa yau gabanin karawarsa da makabi haifa na isra'ila babu kungiyar da tallashe shi ko a gida ko a waje duka tsawon kakar wannan shekara ta kwallon kafa a kasar faransa nahiyar turai abin da ya sa shugaban club din na psg paris saint germain cewa wannan wata anniya ce ta karya lagon 'yan wasanta tare da razana saura sauran da ke iya ganin ba a yi musu daidai ba game da albashin su yanzu haka dai an gama ko ana can ana karawa a wasannin club club na kasashen turai na kwallon kafa a daidai wannan lokacin a nahiyar turai inda ake karawar mako na biyar kuma wasannin da aka yi guda biyu dazu sun hada da fc ta kasar spain da copenhagen sai salzburg da chelsea yayin da ake can ana yi ko an gama tsakanin benfica da juventus paris saint germain da maccabi haifa sai celtic glasgow da hector donetsk dortmund da manchester city leipzig da real de madrid sai dinamo zagreb da milan ac waɗannan wasannin na champions league nahiyar turai za su ci gaba a ranar gobe idan mai duka ya kai mu tsakanin club de bruges da fc porto sai inter milan ta italiya da victoria blenzen napoli ta italiya da glasgow rangers na scotland ajax amsterdam ta kasar holland da liverpool sai atletico de madrid ta kasar spain da bar leverkusen ta kasar jamus barcelona ta kasar spain da bar munich ta kasar jamus yayin da tottenham ta kasar ingila ke karawa da sporting lisbon sai intra frankfurt frankfurt ta kasar jamus da marseille ta kasar faransa shi ko dan wasan kwallon kafan nan dan kasar portugal cristiano ronaldo a yau ne club dinsa na manchester united ya dawo da shi a wurin atisaye ko motsa jiki bayan kocinsa ya ba shi hutun doli na mako guda dan wasan da ya fice a lokacin da kungiyarsa ta manchester united ke karawa da club din tottenham a ranar 19 ga watan oktoba da ya gabata saboda nuna rashin jin daɗinsa game da yadda kocin na manchester manchester united eric ten hag ke masa kamun sakanar kashi kuma kocin bai kira sa ba a wasan da kungiyar ta yi a ranar asabar ta gabata a wasannin premier league na club da club din chelsea inda aka tashi kunnan doki daya da daya watakila an zo karshen zaman doya da manja tsakanin kocin na manchester united da cristiano ronaldo haka ma tana yiwuwa kocin na manchester united ya jarraba dan wasan a karawar manchester united da she sheriff tiraspol a wasannin europa league a ranar alhamis mai zuwa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To da gaishe ka yanzu ko ga labarai a takaice. Rishi Sunak ya zama Prime Ministan Birtaniya a yau Talata 25 ga watan Oktoba bayan da Les Truss wadda ya maye gurbin ta yi murabus. Truss ta yi magana a takaice a wajen ofishin Firayim Ministan kasar da ke Downing Street kamin ta kama hanyar zuwa fadar Buckingham don mika takardar murabus ɗinta a hukumace ga Sarki Charles na uku wanda shine ke naɗa Firayim Minista a Birtaniya. Yayin da Truss ta bar fadar, shi kuma Sunak ya isa inda Sarki Charles ya gayyace shi don kafa gwamnati. A yau Talata shugabar tarayyar Turai ta EU Ursula von der Leyen ta nemi goyon baya don farfado da Ukraine a cikin gaggawa yayin da kasar ke fuskantar abin da ta kira hare-haren da sojojin Rasha suke kaiwa kan ababen more rayuwar farar hula. Da take magana a birnin Berlin a wani taro don tattaunawa akan farfado da Ukraine da sake gina kasar. Von ta ce a bayyane yake rasha na kokarin hana al'ummar Ukraine samun ruwa da wutar lantarki a yayin da hunturu ke gabatowa. A yau talata ne wata kotu a Rasha ta fara sauraron ɗaukaka ƙarar da 'yar wasan ƙwallon kwandon nan ta Amurka Britney Griner ta shigar a kan hukuncin ɗaurin shekara tara da aka yanke mata saboda an same ta da man wiwi a cikin kayanta. To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham wanda ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na wannan daren. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin samma amin. Salamu alaikum.